This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Sarfil Hashim Gumel. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Lahadi 11 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfil da kanin labarai. To Hafiz yau Lahadi an kammala ƙidaya kuri'un zaɓe a Pakistan inda magoya bayan tsohon Firaministan Imran Khan da ke ɗaure a gidan yari suka lashe mafi yawan kujerun majalisar dokokin ƙasar. Sojojin Isra'ila sun ce sun gano wani rami mai tsawon ɗaruruwan mitoci da ke ƙarƙashin hedikwatar Anwa da ke Gaza in janar na sojin Isra'ila. haka kuma 'yan awaran abzinawa sun ba da sanarwar ɗage shingayen da suka kafa a watan disamba akan manyan tituna a arewacin mali bayan da soji suka kararrabe garuruwa da dama kanin labaran duniyar kenan cikin shirin za ku ji cewa a yau lahadi ne najeriya za ta fafata da cote d'ivoire a wasan karshe na cin kofin nahiyar afirka duk ƙungiyar da ta jefa kwallo ta farko a wasan nasara kafin za ta fi saba yin karfi misali a ɓangaranta saboda kowannen su yana da tarihin cewa daga shekarar 2010 inda ya jefa kwallo a raga a gasar cin kofin nahiyar afirka baya yin rashin nasara Daga nan za mu kawo muku sabon shirin dandalin 'yan jarida da Hamza Adam zai gabatar inda shirin ya tattauna wasu muhimman batutuwa a Ghana. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. To jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Yau Lahadi an kammala ƙidaya ƙuri'un zaben Pakistan da aka daɗe ana jira inda magoya bayan tsohon Firaministan Imran Khan da ke ɗaure a gidan yari suka lashe mafi yawan kujerun majalisar dokokin ƙasar. Amma ba su kai ga samun mafi ƙanƙantar rinjayen da ake bukata ba. Shafin yanar gizon hukumar zaɓe ya nuna gungun 'yan takara masu zaman kansu kusan dukkaninsu daga jam'iyyar Khan ta Pakistan Tariq Insaf ko PTI sun samu kujeru 101 a cikin 'yan majalisar wakilai 266. Sai kuma kungiyar musulman Pakistan Nawaz ko PMLN ƙarƙashin jagorancin tsohon firaminista Nawaz Sharif ta lashe kujeru 75 kuma ta zama babbar jam'iyya mai zaman kanta. ta majalisar dokoki saboda 'yan takara masu zaman kansu da ke samun goyon bayan pti sun yi takara a matsayin ɗaiɗaikun mutane jam'iyyar pakistan people party ta tsohon ministan harkokin waje bilawal bhutto zardari ita ce ta uku a da kujeru 54 yayin da ƙananan jam'iyyu ke biye sojojin isra'ila sun ce sun gano wani rami mai tsawon ɗaruruwan mitoci da ke ƙarƙashin hedikwatar anwa da ke gaza in ji rundunar sojin isra'ila tare da ke bayyana hakan a matsayin wata sabuwar shaida na cewa mayakan hamas na ayyukansu ƙarƙashin babbar hukumar bayar da agaji ga falastinawa injiniyoyin sojojin isra'ila sun ɗauki 'yan jarida daga gidajen labarai na ƙasashen waje ta hanyar ramin suka shiga wani shingen da ke kusa da wata makaranta da ke gefen harabin majalisar ɗinkin duniya suka gangaro zuwa ramin da aka yi da siminti bayan mintuna ashirin na tafiya ta hanyar mai zafi da an sun bullo karkashin hedikwatar anwa a cewar wani laftanar kanan na sojojin da ya jagoranci rangadin 'Yan awaren Abzinawa sun ba da sanarwar ɗage shingayen da suka kafa a watan Disamba akan manyan tituna a arewacin Mali bayan da sojojin ƙasar suka karɓa garuruwa da dama. Ƙungiyar haɗin gwiwar dakarun 'yan tawayen ta ce an ɗage duk wani shingen da aka sanya akan hanyoyin da ke kan iyakar Algeria zuwa garuruwan tumbuktu da Gao. Ƙungiyoyin 'yan tawayen da ke ƙarƙashin ikon Tuareg sun rasa iko da yankuna dama a arewacin ƙasar bayan wani farmaki da sojoji suka kai a ƙarshen shekarar 2023 wanda ya kai ga kwace Kidal sansanin 'yan awaran. An sake samun tashin hankali a watan Agustan da ya gabata bayan shafa shekaru takwas ana samun kwanciyar hankali yayin da bangarorin biyu da ke fafutukar karbe sansanonin soja da sojojin majalisar ɗinkin duniya suka yi watsi da su a ƙarƙashin umarnin gwamnatin mali to nan ba da jimawa sarfila zai sake dawo mana da ƙarashin labaran duniyar amma kafin nan za mu buɗe taskar rahotanninmu mu A yau Lahadi ne za a buga wasan karshe karo na 34 na gasar cin kofin nahiyar Afirka a tsakanin ƙungiyar Super Eagles ta Najeriya da ƙungiyar Elephant ta Cote d'Ivoire. A wasan rukuni da aka buga a tsakanin kungiyoyin biyu dai, Super Eagles ta yi nasara da ci ɗaya mai ban haushi akan Elephant, amma dai an kai ruwa rana sosai. A hirar da ne da Abdulkarim Abdullahi Tsoho, mai sharikan harkokin kwallon ƙafa a Najeriya, na fara da tambayar sa tarihin karawa kasashen biyu. Na'am, kasan kusan za ka iya cewa wasa ne da an saba haduwa a baya akwai tarihi musamman ita a wannan gasa. A kasancewar kusan a yau za su haɗu wasa ne na takwas tsakanin wayannan kungiyoyi a gasar cin kofin nahiyar Afirka. A wanda idan ka ɗauka za ga Najeriya ce nasarar wasanni uku ciki har da wanda ta samu nasara a wasan rukuni a wannan gasar ta bana yayin da ita kuma Ivory Coast ta nasarar wasa biyu kenan inda aka canza ras guda biyu a haɗuwa da aka ta baya. sai da wani muhimmin tarihi game da waɗannan ƙungiyoyi guda biyu a shine kusan duk gasannin da najeriya ta ɗauka guda uku a tarihi a duk shekarar da ta ɗauki gasar sai da ta haɗu da ƙasar ivory coast a kan hanya kafin ta ɗauki wannan gasar saboda haka kusan kamar haɗuwa da najeriya da ivory coast abu ne mai kyau daga ɓangaren ita najeriya musamman duka gasannin ta uku ta fafata da ita ƙasar ivory coast a alif tamanin 1994 da kuma shekarar 2013 duka sun haɗu a tafiyar ɗaukan gasar. To yaya kake kallon wasan da za a buga yau wato wasan ƙarshe tsakanin Super Eagle ɗin da kuma ƙungiyar Elephant? To wasa ne mai cike da kalubalen da kusan za ka iya cewa ita Super Eagles kamar zai iya zama wasan da zai fi kowanne kalubale a gare ta musamman kasancewarsa wasan ƙarshe da kuma kasancewar haduwa ta biyu da kungiya guda daya a gasa guda daya abu ne da a kowane lokaci yake zuwa da kalubale ga kowace kungiya idan hakan ta faru so amma a bisa kusan kamar tarihin gasar irin haka ta sha faruwa kungiya ta hadu da wata kungiya a rukuni kuma su ƙara haɗuwa a wasan ƙarshe wanda an yi haka kusan sau takwas a tarihi amma hudu daga ciki kungiyar da ta yi nasarar wasan farko ita ke sake nasara a wasa na biyu wato wasan karshe so amma idan muka ɗauki kamar ita ivory coast muka ga yanayin yadda ta to da sauyin da aka samu a kungiyar musamman bayan karɓar horarwa na rikon kwarya da shi mai horarwa emas ta yayi za ga an samu sauyi matuka da gaske a yadda suke buga kwallo kwallonsu ta bambanta sannan ga dawowar 'yan wasanni guda biyu shi sebastian hala da simon adingira wayannan 'yan wasanni ne da tabbas sun kara wa tauga karfi kwarai da gaske da haka wasa ne da zai zo wa ƙasa najeriya da matuƙar kalubale kuma wasa ne da tabbas za a sha wahala kwarai da gaske a yadda za a fafata wasan ƙungiyoyin duka biyu ka iya yin nasara a wasan musamman abin da za mu kalla shi ne duk ƙungiyar da ta jefa kwallo ta farko a wasan nasara kafin za ta fi samun yin karfi misali a ɓangarenta saboda kowannensu yana da tarihin cewa daga shekarar 2010 inda ya jefa kwallo a raga a gasar cin kofin nahiyar afirka baya yin rashin nasara ivory coast ta yi haka wasanni sha bakwai cikin sha takwas da ta fafata nasara sha bakwai ta canza da guda daya yayin da najeriya tana da irin wannan tarihin cikin wasanni ashirin da biyu inda ta jefa kwallo to ta yi nasara wasanni sha tara ta kuma yi canza da guda uku mana inda ita ta fara shiga gaba a cikin wasa so da haka wasa ne mai cike da matukar ƙalubale a kwarai da gaske To yaya kake kallon gasar gaba ɗaya irin shirye-shiryen da ƙasa ita Abrikos ta yi tun daga fara wasa daga rukuni har zuwa kawo wannan wasan ƙarshe yau da za a buga? So abin tabbas za ka yaba wa ƙasar Ivory Coast a yadda ta yi shiri kusan shekaru biyu da suka gabata a an yaba wa ƙasar Kamaru a yadda aka gudanar da gasa to amma ka san a dab da ƙarshe kusan an samu ɗan a tsautsayi na cunkoso da aka samu da yamutsi da har magoya baya suka samu matsala ita ƙasar Kamaru amma in ka ɗauka za ka kawo wannan lokaci ƙasar ivory coast duk abubuwan da suka tsara yana tafiya kwarai da gaske a ga wayanda kusan suka shiga filayen wasanni a ƙasar za su tabbatar da yanayin yadda aka samar da tun daga mataki na tsaro da irin jami'an tsaro da suke a wadace a mataki na yadda za ka kai ga filin wasa sannan da yadda filin wasan zai kasance da kuma shirin da suka yi ma na gina filayen wasannin misali in ka ɗauka filayen wasanni kusan guda uku za a gani sababbi ne kuma ginannu sun gini yadda ya kamata duk an gina su ne saboda ita wannan gasar da haka shirin da a kasar ivory coast kwarai da gaske ta shirya wa gasar kuma ta yi abin da za ka yi ba mata sakamakon kayan bana jin akwai wani korafi da za ka ji ya fita a kan yanayin yadda aka gudanar da gasar wannan ya kara tabbatar da gasar a matsayin gasa mafi inganci da aka gudanar kuma mafi jan hankali mai sharhi kan harkokin kwallon kafa a najeriya abdulkarim abdullahi tsoho kenan a hirar da ne da shi yanzu kuma ga sarfil ya dawo mana da karashin labaran duniyar a yayin da 'yan najeriya musamman talaka ke ci gaba da kuka da tsada da hauhawar farashin masarufi a kasuwannin kasar masana tattalin arziki na ganin matakan da gwamnati ke ɗauka da ƙyar zai tasiri idan dai ba a kawo ƙarshen matsalar tsaro da kuma dawo da tallafin man fetur da buɗe iyakoki domin shigar da abinci cikin ƙasar ba masanin harkar gona farfesa abubakar gudigi na jami'ar ibrahim babangida da ke lafai ya ce da sake a wannan dabara ta gwamnati kamar yadda za a ji a wannan rahoton na babangida jibran matakin da gwamnati ta ɗauka na ƙayyade rashin abinci ba shi zai kawar da yunwa ba da yawa in ka shiga kasuwannin kawai zaka cima manoma suna fito da abinci na sayarwa amma masu saya suna ɓoyewa su ne ya kamata gwamnati ta bincika su waye ne masu ɓoye abinci domin ya yi tsada suna saya hannun manoma domin su ɓoye don ya ƙara tsada su su zo su sayar su ne ya kamata a ɗauki mataki a kan shi. Da koya jama'a suka ji da wannan hukunci a wannan hali na tsada abinci a najeriya da kuma matakan da suke so gwamnati ta dauka ga dai abin da wasu talakawa ke cewa to kaga ai wannan dama shine kusan kashin bayan makasudin shiga halin da kasar ta yi na karin na janye tallafin mai da gwamnatin tarayya take ma al'umman ƙasa. babu wani abu wanda talakan ƙasa yake amfana da shi babu shi a bangaren sa dai farfesa na harkar noma bakar gudigi cewa akwai bukatar gwamnati ta ɗauki matakai da dama kamar haka amma don an hana sai da abinci manomi bai da abin da zai sayarwa ba yanda zai samu kuɗi sai ya sai da kayan gonan dole ya kawo kayan gonan shi a kasuwa ya sayar domin ya samu biyan bukata to idan aka ce ya sayar a araha sannan sauran abubuwa kuma ba su yi araha ba shi kuma kaga manomi an cuce shi amma masu saya su ɓoye domin suna nan a kasuwannin ƙauye su shiga su je su sawo su ɓoye su ya kamata gwamnati ta bincika su waye ne. Babangiji Firimai Amurka daga Lagos. To a gaida baban gida jibirin ƙarshen labaran kenan. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Madalla, yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Damina da ruwa da iska. bai hannun aikin jarida sanyi bazara da ra'aniya ba su safa shin jarida su kuki rukuki jomurda ba su taɗe ɗan jarida a kada a raya suna a nan assalamu alaikum jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a kan shirin nan na dandalin 'yan jarida Shiri kenan da sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku a kowace ranar Lahad. Yau cikin yarda Allah wata ala shirin ya kawo mu nan kasar Ghana kuma za mu tattauna batutuwa da suka fi ɗaukan hankali na jama'a a kasar a baya-bayan nan. Batutuwa biyu za mu tattauna a kai. Na farko batu mai nasaba da rikicin kabilanci wanda ya kici ya kicin newa a nan kasar ghana mun tattauna da fadawanmu haka zalika hukumar alhazai ta kasar ghana ta fitar da kuɗin aikin haji na shekarar 2024 ko nawa ne mun tattauna da fadawan mu kuma fadawan namu sun kasance fitaccun 'yan jarida ne a nan ƙasar ghana da suka hada da abdullah shamun bako na sashen hausa na rfi tare da fahad adam wakilin sashen hausa na bbc sunana hamza adam da mun sake dawowa mun tattauna akan maudu'an gabaki daya. Kocin mutum yi ba shi sauyin na ɗan jarida, ɗan uwa na ɗan jarida, ba gudu ba ja da baya. To da ma masu sauraro barkanmu da sake dawowa kamar yadda na sanar da ku da farko na tare da ni a hali yanzu Abdullahi Shamun Bako wakilin sashen hausa na rfi daga nan kasar ghana tare da fahad adam na sashen hausa na bbc eh, za mu fara kan batun rikici na kabilanci wadda yake yin sanadiyan hasaran rayuka tare da tarin dukiya na jama'a wasu ma suna rasa matsugunansu sakamakon wannan matsala da ake fuskanta daga nan kasar ghana kuma yana ci gaba da mai da hannu agogo baya a kokarin da gwamnati ke yi wajen samar da ci gaba musamman a wasu yankuna eh, barin soma da eh, abdalla shamun bako na wato eh, sashen hausa na rfi shamun rikicin kabilanci da ghana tana fuskanta sosai ba ma yankin bako ba akwai wato yankin nan na unkwanta ta kudu bumfurgu da wasu wujaje a nan kasar ghana masu sharhi kan harkan tsaro da zaman lafiya a nan kasar ghana sun ba da shawarar cewa tunda gwamnati tana daukan mataki na wato eh, inganta doka na hana fita ba a samun yadda ake so ya kamata ta tinkari matakin nan na sulhu yiwuwar za a iya a samu maslaha kai don saboda yankin dagban da ke nan kasar ghana da aka yi zama a teburin sulhu an samu yadda ake so a matsayin ka na dan jarida kana ganin eh, wannan mataki har gwamnati ta ɗauka a iya samun biyan bukata eh kwarai kuwa wannan batu na rikicin kabilanci da ke mamayar wasu sassan kasa ba ke abu ne mai matukar damuwa la'akari da cewar batu da jibanci kabila batu ne da al'ummar ghana ba sa wasa da shi la'akari da cewa kowa na sai kare kabilarsa da mutuncin kabilarsa to abu ta haka ne wannan da ake gani a tsakanin kusashi da manfurusi ya daɗe yana nan yana cewa ƙasar ghana ma su kutuntu a kwarya akan cewar har yanzu ba a samu maslaha ba kuma ana ci gaba da salwata rayuka matasa na cigaba da um, neman hanyoyin samun uh, rikin uh, uh, bindiga da sauran makamai suna hallaka juna a kan suna na kabila to an yi kokari gwamnati ta shiga cikin batun domin samar da masana ba ta yi nasara ba an gana da jami'an majalisar kula da tsaro na wannan yankin su kuma ba su iya ba don kuwa irin wannan abu ya faru a wancan lokacin tsakanin abudu da andani wannan ma kofa ne guda biyu na kabila ɗaya na dogomba amma da yake akwai ɓangaren harshe na yare guda ne amma harshen ya bambanta to sai aka samu matsala har ya kai ana kashe-kashe amma an ga irin rawar da gwamnatin nan nana na don kurkuf ado ta taka wajen kawo matsala wanda ya sa aka bi tafarkin wato sulhu sulhu shine an ta kira bangarorin biyun kowa ya yi haɗiyar zuciya kuma kowa ya fito da maganar aka fito da maganar gwamnati ce to menene abin da kuke bukata daga gare mu suka ce a wannan matsalar gaskiya ga irin matsalar da ya kawo mana ya sa kasar mu samun ci gaba ana nan ana fama da matsalar yunwa a kasarin al'ummar wannan yankin suna noma ne kuma babu harkar noma da sauransu kuma dole ne kuma a nemi wani hanyoyi na samar matasa aiki aka yi waɗannan duka sai kwantar waɗannan ɓangarorin biyu to ina ganin yadda aka aka samu maslaha wato a yaƙi uku da ke tsakanin abudu da andani har yasa yanzu aka ayyana sarki na wannan yanki to muna ganin irin wannan rawa ya kamata gwamnati ta taka na kyautata zata a musamman 'yan jarida idan an yi hakan za a samu maslaha. Masha Allah Abdullahi Shamun Bako ina godiya kwarai da gaske barin zo kan eh, Malam Fahad Adam. Malam Fahad Adam eh, mu duba eh, harin da aka kaddamar kwanakin baya da suka gabata wanda ya sanadiyar mutuwar akalla mutane hudu daga yankin Bako a jihar maso gabashin kasar Ghana ya sanya babban jami'i na gwamnati da ke tafiyar da harkokin boko wato honorable hamza amadu da ya kasance shugaban karamar wato wannan hukuma ne inda ya bayyana cewa shi zatin kansa ma rayuwarsa na cikin hatsari shin za ka iya cewa wannan matsala da ake fuskanta daga boko a yankin jihar maso gabashin kasar ghana yadda mutane ke ci gaba da ficewa daga yankin domin neman mafaka ana rufe makarantu masana'antu na baya-bayan nan ma hukuma da ke samar da ruwan famfo ita kuma ta janye ko da yake eh, hukumomi sun bayyana cewa eh, za a ringa tsare lafiyansu har na sa'o'i 24 don saboda su su taimaka a samu ruwan sha eh, kana ganin a iya cewa eh, ghana tana daga cikin kasashe da suke fuskantar matsala ta rashin tsaro dubi da abin da ke faruwa daga boko zan iya cewa Ghana ba ta ba ta shiga cikin kasashen da a ce tana fama da tsaro ba. Matsalar rashin tsaro ta fita da hankali ne idan ta fantsama ko kuma idan aka ce tana inda yake tani kamar birni kamar babban birni. So wurare da ba wata ƙasa a duniya da irin wannan matsaloli ba sa faruwa jefi-jefi a wasu yankuna na ƙasashe. Idan ka duba tarihi na duniya za ka ga kasashe da yawa ban ba ma na afirka ba kawai adda na turai wasu ma da asia za ka ga suna fama da jefi-jefi bangarori ko kuma jihohi suna fama da rashin tsaro amma ba za a iya cewa wannan matsalar tsaro ba ce a duk da yake dai matsala ce amma ba za a cewa Ghana ta shiga kasashen da ake fama da matsalar tsaro ba sam saboda kuma dalili na biyu kuma shine idan ka duba irin aiki da shi wannan sabon feta 'yan sanda janar na kasa shi damfari yake yi. na IGP George Akufu damfari na. da muke cikin aka yau da kullum a zaka ringa jin labari ko rahotanni na fashi da makami wanda yake har a yi sanadiyar rasa rai. So mun jima gaskiya rabonmu da irin wannan abin da nake nufi shine ba ka jin ana aikata manya-manyan miyagun ayyuka na laifi kamar misali kaji an ce eh, rampant kidnapping ana ana sace mutane ko da yaushe domin karban kuɗin sana'am. na'am ha ko kuma kaji an ce wurare daban kamar misali a ce eh, wurare daban-daban a yayin ka duba mafi yawancin rikicin eh, ta wannan sashin ne kuma in dai ba ya fantsama ya shiga wani sashi daban ba to na ga muna da jami'an tsaro da yake amintattu ne wanda yake mun mu da ni da kai mun yadda da su cewa za su iya yin abin da ya kamata domin a magance wannan magana ta tsaro. To madalla eh, Fahad eh, Adam da tsokaci da aka gabatar jama'a masu sauraro ku dakace mu da mun sake dawowa mun tattauna akan mu. na biyu. Damina da ruwa da iska bai hannun aikin jarida sanyi mazara da ra'a. To da ma masu sauraro barkanmu da sake dawowa daga hutun takaitaccen har lokaci kamar yadda na sanar da ku da farko. Muna da jerin maudu'ai da za mu kammala. Maudu'inmu na biyu shine hukumar alhazai ta kasar ghana ta sanar da shirye-shiryenta na aikin haji na wannan shekarar 2024 sai ta sanar da hakan ne yayin da ta gudanar da taro da manema labaru a accra babban birnin kasar ghana abin da fi daukan hankali shine batun kudin aikin haji na bana in ji shugaban hukumar aikin haji wato honorable bin abdullah banda wai a bana alhazai na kasar ghana za su biya kimanin dalan amurka dubu shida da da hamsin shekarar da ta gabata alhazai sun biya kimanin dalar amurka uh, dubu shida da ɗari biyar dollars bi ma'ana wannan shekara kuɗin ya danyi kasa amma har ila yau jama'a na kukawa a kai an mun waiwaya a shekarar da ta gabata an samu alhazai da dama da suka bi wani hanya swabanin hanya da gwamnati ta bukaci da al'umma su bi su shiga saudiya domin su aiwatar da aikin haji wannan ya janyo koma baya sosai cikin harkan aikin haji na kasar ghana eh, bari mu fara da malam fahad adam kana ganin wannan kuɗi da hukumar aikin haji ta bukaci da maniyatan aikin haji su biya wato dalar amurka hamsin eh, kana ganin ya yawa ko dai har ila yau eh, yana ainihin kasa don saboda akasarin maniyatan aikin haji da masu sharhi kan harka na aikin haji a nan kasar ghana suna kwatanta kuɗin da alhazai na ghana ke biya ne da wadda najeriya ke biya ko da yake najeriya suna da wato irin nasu tsari wadda yake ya bambanta da namu na ghana don najeriya ana ba da wato guzuri haka zalika eh, kujeru ne suna nan eh, daban-daban eh to kaga maganar aikin hajji gaskiya idan ka duba abinda za ka fara dubawa shine banda kuɗin da ake biya shine dame dame suke yi menene ya kumshi aikin hajji abinda za ka fara dubawa kenan abin na farko da ya fi tsada shine kuɗin jirgi mu da ni da kai mun san yadda jirgi yake da tsada a tilis ko ba ka biya ba dai da wasu abubuwa wasu expenses so ni dai gaskiya a gani na yayi Abdullahi Shamun Bako eh, na samu zantawa da wasu masu sharhi kan harka na aikin haji suna ganin cewa Uh, kudin aikin haji na kasar ghana da ake karban kimanin dalar amurka dubu shida da wasu 'yan kai yasa wasu ke bi wani hanya Eh, da za mu iya cewa barauniyar hanya ne zuwa kasar saudiya domin aiwatar da aikin haji wanda ya janyo koma baya sosai a aikin haji da aka yi a shekarar 2023 kana ganin eh, wannan kuɗi da hukumar aikin haji ta bukaci da al'umma kasan ghana su biya Eh, zai sa eh, a karkata zuwa gun hukumar aikin haji a biya kuɗi ko da yake labari da muka samu ya nuna cewa eh, akwai mutane da suka kai dubu hudu da suka karbi visa na ziyara da suke son su shiga wato kasar saudiya domin aiwatar da aikin hajji kana ganin wannan kuɗi da hukumar aikin haji ta ce za ta karba wannan shekara ya sa wasu su karkata su biya kudin aikin hajji su gun hukumar aikin haji ko dai sun ci gaba da bi hanya wadda ta kasance barauniya da gwamnati bata amince da shi ba. kwarai kuwa da ta bani kudin da aka ayyana na aikin haji na wannan shekarar idan ka bibi za ga cewa har yanzu kudin na da tsada kuma amma akwai su dalilai da suka sa hakan ya faru kamar yadda muke bincika muke ganowa na farko idan ka duba matsalar hawarar wato dala akan cd yana ci gaba da cewa ainihin na'am faduwar darajar cd bisa dala amurka kuɗi a kasar ghana wanda hakan yake shafan koman mu akan haka kowa za a samu farashin zai haura domin har yanzu dala ba ta sauka ba kuma cd kuma ba ta farfadowa sai kuma abu na biyu idan ka dubi wato duniya baki daya kaga cewar akwai sauyi kuma abubuwa sun tashi farashin kayayyaki na duniya masu tashi a bisa hakan bayanan da muke samu daga wato shugabanni ko shugaban hukumar aikin hajji wani abubuwan abdullahi banda da shauran manya da suke tafiyar da wannan harkoki na aikin hajji sun nuna cewa ainihin samar da kwana na mahaddata otel-otel farashi ya karu abinci farashi ya karu zirga-zirgar mota da dai shauran shi farashi ya karu har a kasar saudiya to abin da muke gana ake yi shine yau da kullum da yake abu ne na musulmi kuma abu ne na gwamnati to sai mu ga kamar gwamnati ta yi wato ɗebe wa al'ummar musulmi nauyi wato ta yi a irin ragowa haka sauransu da gwamnati ke yi na irin abaka ya zo sai ta ce ita ta ɗauki kaso goma to al'ummar ta to ba mu ga haka ba so samu ne da mu abin da muke ta za mu gani kenan amma sai kuma bayanan nasa na nuna cewar kasar gana ma ta kokari. da ma masu sauraro duka-duka kenan yau mun tattauna a kan batun matsala na rikicin kabilanci tare da batu na aikin haji a nan kasar ghana na hamza na muku dukkanin ku baki da fata na alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a gaida hamza adam yanzu kuma ga labaran duniya a takaice To a takaice yau Lahadi an kammala kidaya kuri'un zaben Pakistan da aka daɗe a Najira inda magoya bayan tsohon firaminista Imran Khan da ke ɗaura a gidan yari suka lashe mafi yawan kujerun majalisar dokokin ƙasar amma ba su kai ga samun mafi ƙanƙantar rinjayen da ake buƙata ba. Sojojin Isra'ila sun ce sun gano wani rami mai tsawon ɗaruruwan mitoci da ke ƙarƙashin hedikwatar Anuwa da ke Gaza in ji rundunar sojin Isra'ila tare da bayyana hakan a matsayin wata sabuwar shaida na cewa Hamas na ayyuka a ƙarƙashin babbar hukumar bayar da agaji ga Falasɗinawa. 'Yan awaren abzina sun ba da sanarwar ɗage shingayen da suka kafa a watan Disamba akan manyan tituna a arewacin Mali bayan da sojojin ƙasar suka karɓi garuruwa da dama. To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma an jima da daddare za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. yanzu kan a madadin sarfil hashin gumel da ya karanto labarai sai kuma fiona wa mai da ta ba da umarni da kuma injiniyan mu na yanzu kevin daga nan birnin washington dc ni muhammad hafiz baballe ke cewa sai mun haɗu insha Allah a cikin shirinmu na dare salamu alaikum